yau talata eh, shana sha bakwai ga watan Rabi'u rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa shekara 1442 za mu shiga da karatu insha Allah cikin wannan littafi da aka saba karantawa a irin wannan rana a wannan masallaci muna karatu a irin waɗannan lokuta cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha na wadda littafin mawallafi rahimahullah a sheikh muhammad nasiruddin albani wadda ya wallafa littafin domin bayyana hakikanin abubuwan da suka dace da suna cikin abin da ya shafi janaza da mu'amalantar mamaci har zuwa duk abin da ya kamata daidai gwargwado tare da kuma nisantan abubuwan da wasu dace da shari'a ba da kuma wasu bidiyoyi da aka shigo da su cikin wannan ɗawainiya muna fata allah ya samu dace mun tsaya a safa ta shida. insha Allah za mu ci gaba da karatu yanzu daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace muna karanta cikin karatu na magana Abu Talha da kuma Ummu Sulaim da ya aure ta yana ya kawo kissar bisa tsayinta kamar yadda ya bayyana amma abun da yake so ya tisga daga cikin kissar shine ta yadda mace tana iya saboda rasuwan wani ko alaƙansa da ita hatta matsayin ko da ɗa ne tana iya wato ta haƙura da shiga cikin wani hali na rashin kwalliya ko ado a dalilin rasuwan wannan a dalilin kawai ta gamsar da mijinta a rayuwa don haka umarsalam ta iya jure haƙuri tare da cewa ɗanta ya rasu har ta iya mu'amalantar shi abu talha wannan shi ne babban ashahid daga abin da yake so ya kawo saboda ya yi kawo ne a gabar magana ta nuna cewa mace kawai za ta ƙi kwalliya ta kame daga wani ado da sauransu ne idan har mijinta ya rasu tsawon wata hudu da kwana goma amma in ba miji ba ne duk wani wanda yake da alaka da ita iya kwana uku ne ya halatta ta yi wannan abu to shine in akwai buƙatar gamsar da miji a lokacin da wani nata ya rasu sai ta yi amfani da wannan dama don ta gamsar da mijinta malamai suka ce bata yi laifi ba ko da ko a cikin kwana uku ne kuma ko da ko ranar da aka yi rasuwa ne amma idan har ta kuma gigi ce saboda rasuwa ɗin inda bai wuce kwana uku ba wannan shi ma ta yi daidai domin shari'a ya bata wannan dama ga cikin wannan ga umma gana muke ya kawo wannan dogon tarihi na ummu anas a ummu sulaim radiyallahu anha na kala sabit ne ko eh cigo على النبي الكريم وعلى النبي وهو الولد وعلى عن انس فما بلغنا ان قال أعظم منه أنها رجل يوم النهار بل زوجها فكانت من الأعظم شيخة العلمين فيها صغر فكانت معه حتى وجد له بني فكان يحب أبو طلعة حبا شديدا فكان يحب أبو طلعة حبا شديدا وكان يحب وعرض الطريق ضربا شديدا فتعطى قدام الإمام أو تضعف له فكان أبو بكر يكون صلاة الغداء يتوضأ يقول معه إلى ويقول معه إلى قريب من النهار وجيء يسير ويقول فإذا صلى الظهر فجاء فلا فلا فيدخل إلى صلاة عشره فصل العصر فصل عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمها إلى المسجد فهذا الطريق فقالت أم سلمة لا يفعلن إلا إقامة أحدكم حتى أكون عن الذي أفعله فجاءت الطريق فسجد عليه رابعة في جانب البيت وجاء طلب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد الأنصاري فقال كيف فيني فقالت يا رفاقة فأتانه يشتكي أكثر أكثر من ساعة منذ اشتكى منذ اشتكى منذ اشتكى اشتكى اشتكى منذ اشتكى أكثر من ساعة وأرجو أن يكون لكم رقع فأتيت بأشعري فقررت إليه فتعشر وخرج القوم قال فقال إلى ثلاثي وأربع رقع ثم قالت فتطيبت وتفتح له ما كان قبل ذلك ثم جاءت حتى دخلت معه الجراش فما هو إلا أو وجد ريح فيه كان منه ما يقول من رجوله إلى أهله فلما كان آخر الليل قالت يا ربيعة أرأيت لو أن قوم أعادوا قوم عالية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن ينفعوهم فقالت لا قالت فإن الله عز وجل كان عارف ابنة عالية ثم قبله إليه فاحتفت وفيه فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت ما وقعت به دعيت إليه إليه فاسترجع وحمد الله ولما أصبح اكتسب ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في وبال لكما في في وبال في غابر في غابر فأخذ من ذلك الحمد فكانت أم سلمة الكافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إلى خلق وتدخل معه إلى خلق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم فأتوني بخليل قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر معه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل المدينة من سفر لا يتركها طرقا سلم من المدينة وضرب على المحاط واحتمل عليها أبو رفعة وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو رفعة يا رب إننا تعلم أنه يؤمنني أن أخرج مع رسولك إلى خلد وأرسلنا أو إلى دخل ورسل ما ترى قال يا وجهه ما أبي الذي كنت أبي أبي فانطلق قال فقرنا المقام حين قدموا قال له غلام الرجل مني يعلم لا يطعم شيئا حتى تبدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثت معه ثمرات قال فبات ولدي وجدت مجموعا عليه وقائله حتى أصبحتم ولو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم قول إلا أولا ختمت عليه فلما نزل إليه قال لأنس أولد منكم الحال قال نعم فقال وجدت أخرج لك قال فألقى نبيلا فسمع يسألي فقال أمعه شيء قال نعم كما رأيتم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فنظرهن ثم جمع الجرع ثم تغرق فأوزره إياه وجعل يحمد السبيل وجعل السبيل يتنفس يمد بعض حلاوة الشمس سبيل رسول صلى الله عليه وسلم فكان أول من فتح مع وكان أول من فتح أصحاء ذلك الحديث على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى كل أمثال الشمس قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمي قال فرجع علينا وجمع عبد الله فما كان في الاعتاد شاب أخبرين قال فخرج منه رجل كثير وتشبع عبد الله قال أقل الكريم فاذا له من بيت لأهله بن عارف وزيارته لهم مع الارض وقال مجد مقتتلا مقتتلا على فكرة قال الكريم وروى النسائي وتم قسمة من أوائل وأبيات الأولى له والثالثة والثامنة والخامسة والثالثة في أثر البخاري والسابعة أثر والثامنة في العشرين المسلم والثالثة العمل كما سبق وقال أؤمن في نهاية الخامسة في كتاب رواية هذه القصة والقارة في نهايتها من الروحات والجلالة فيأخذ القارب عن فكرة جامعة صادقة كذلك اسم العبارة والتعليقات kamar yadda aka karanta ya zubo dukkan bayanan kisa din yadda ya kamata kuma da fiye cikin littafai da yawa ummu sulaim tana dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen raba'a sun hada dangantaka wajen shayarwa don haka suka zama yan uwan juna abuna akwai a ummu sulaim bintu milhan da kuma ummu haram bintu milhan duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je har ɗakin su yayi bacci ma saboda yan da suka hada suka zama kaman gwaggwanin sa ta hanyar raba'a da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alaka da su eh, ya zamanto haka kala thabitun qala thabit wa huwa al-bunani thabitun al-bunani ahad ruwat an anas sabit al wadda yana daga cikin waɗanda suka rawaito wannan kissa din daga anas ibn malik dan ita ummu sulaim radiyallahu anhu yace fa ma balagana anna mahran kana a'zama minhu annaha radiyat al mahran babu wani labari da ya taba zuwa mana cewa an taba samun sadakin da yake da daraja irin nata domin ta yadda cewa musulunci ya zama sadakinta ko ka taba ji wata mata ta yadda inda ya musulunta shi kenan a dole ta dan ba da dan kudi man yawa saboda haka <clears throat> shine magana don haka kaga ba ji ba wadda ta yadda cewa maharfin ke zama al-islam fata zawaja haka abu abuna abu talhat al-ansari ya aure ta wa kanat imra'atun malihat al-ainayn ita mata ce wadda take da malaha a idanuwanta abuna eh, wasu malamai su ce ko malaha a gurin mace shi ne abuna idanta fari tsakiyar baki wato bakin baki kirin sannan farin fari sol ko abuna eh, mai ido sifan ko wani abu ne da dai malamai suke faɗa da kuma masu kallon idanuwa ɗin suke ganin abin da yake suke ganin shine ya yi musu don haka akwai amla akwai azimal akwai eh, laraba suna suna abin da ce hadi amlahun nisa wannan matar tana da malaha idan tana da sifofi na wajen bangaren ido ko kuma ce wani abu ne Eh, tana da sifa na kaza haka ne to ita wannan eh, ummu sulaim an sibanta ta da wani fiha sigar abu ne eh, halittanta abu ne wasu kowa da yadda halittansa yake wannan da ya kawo detail na abun kun ne ba ma iya fassara shi <laughs> dai manyan malamai <laughs> faƙalar ma'ahu hatta wani da rahu bunai wato ta kasance tare da shi har aka haifa masa ɗa wato har aka haifa masa ɗa haka ita ta haifi wannan ɗaɗin wa kana yuhibbuhu abu talha ta hubban shadida abu talha yana son wannan ɗaɗin so sosai a wa maridu sai Allah subhanahu wataala ya jarrabi yaron da rashin lafiya maraban شديدا rashin lafiya mai tsanani wa tawada'a abu talhata li maradihi aw tawada'a lahu saboda rashin lafiyan wannan yaron abu talha ya wato ya zama ya shiga kaskantar da kai sosai ma'ana ya damu sosai auta ba a lahu wato ma'ana kamar ya shiga wani hali haka saboda rashin lafiyan yaro ne idan mutum yana son ko cikin yaransa ne ya samu jarrabawa dole zai shiga damuwa don haka abu talha radiyallahu anhu da da rashin lafiyan wannan yaro kowa ya shi yaran cikin damuwa da kaskantar da da kai fakana abu talha ta ya qumu da zada ya tawabba idan ta yi sallan asuba in yayi alwala wa ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ma'ahu ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi sallah tare haka sai da wannan yaro ya kamu da rashin lafiya mai tsanani to sai zama taharruka in abu talha ma'ana shiga da ficensa da sauran ayyukan da ya saba yi sai suka takaita sai takaita kan sai zama gaba daya jikinsa haka a mace shine abunan yanayinsa zama abunan jikinsa ya riga ya yi sanyi saboda yanayin rashin lafiyan yaron da yake tsananin so haka zai alwala sallan asuba ya zo masallaci su talla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakuna ma'ahu ila qaribin min nisfi nahar sai ci gaba da zama a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam har kusan rabin ini din ma'ana ba zai fita ya je wasu harkoki kamar yadda ya saba wasu da duk gaba ɗaya jikinsa ya mutu wani sallah asuba zai zama bayan azkar da sauran abubuwan da suke na ah, shari'a to sai zamanto yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam har wajen abu na rana ta yi tsaka wa ya ji'u a iya ƙilu sai ya dawo gida ya ɗan yi bacci haka sannan wa ya akul sannan ya ci abinci faida sallar zuhura a ta hayya a ba idan ya fita aka yi sallar azahar idan ya dawo gida kawai sai ya shirya ko ya yi wanka ko ya shiri wala ba zai sake tafiya falam ya ji ila salatul asma ba zai sake dawowa gida ba har sallan isha yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam jikin ta riga ya yi sanyi فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى المسجد لك وتلا ندل ديمتي أبو طلحة رضي الله عنه ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya tafi zuwa ga masallaci ko kace ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ya tafi masallaci duk jikin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yau shi kuma sun je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin suke samun sa in yana cikin gida dama ba mai fito da shi to da ya je abu ne in lokacin fitowar ta yi kuma in ya fito yana tare da su a cikin masallaci lokacin an ce mutum ya ce masallaci ma yana gurin sa ne in an ce mutum ya tafi gurin sama yana masallaci shi yasa abuna a wata riwaya sai ya tafi masallaci a wata riwaya ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi yana can wa mata sabi sai dan sannan ya rasu fa qalat ummu sulaim sai ita matar ta ta ummu sulaim radiyallahu anha tace la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu kar wani ya bawa abu talha labarin rasuwan ɗansa buna anna'i shine ba da labari na rasuwa kar wani ya ba da labarin rasuwan ɗansa gare shi hatta a ana anallabi an lahu har in zama ni ne wanda zan ba shi labari idan mutum ya kusa da shi sosai ya rasu ba a bukatan kai da ka ji labari ka tuntuɓe na kusa da shi ka ce kai za ka ba da labari a sai ka bari su na kusa da sauransu kowa an san halinsa da kuma ɗabi'arsa za ka su za su sanar da junansu ko kuma sanar da wanda yake nesa abu nan ba kawo mutum ya zamanto mai rige-rigen sanar da labari ba har labari ko na rasuwa ko wani abu sai ga mutum ya sanar da wani ya jigita shi saboda ya sanar da shi cikin wani irin yanayi ba za kuma a bar gaba ɗaya mutuwa ta faru a ce wani kuma ya ɗau lokuta da yawa wai ba a sanar da shi rasuwa ba sai dai akwai eh, abuna irin dattijai waɗanda suna da matsaloli na cututtuka daban-daban waɗanda watakila idan suka ji labarin rasuwan ko wani ɗansu ko wani nasu sukan shiga wani hali to irin wannan ba bukatan wani na waje ya zo ya ba su labari sai ba su kawai da dangin su su suka san yadda za su sanar da su kuma ko da sun ɗau lokaci ba su gaya musu ba su suka san maslaha gare su wanda ya rasu ya riga ya rasu a maslaha ake ana son a yi ta yadda ta kamata da kuma yadda ta dace wasu sukan yi sau da yawa an sha samun wasu su sanar da rasuwa ga wasu bayan allah a samu sun shigar da su cikin wani irin yanayi saboda watakila baka san ɗabi'ar mutum ba kuma baka san yadda ake manajin ɗinsa ba idan mutum ya rasu bai kamata ka zamanto kai ne abun nan ba in dai ba kai kana daga cikin waɗanda dama abun ya shafa ba kuma ko kana daga ciki yana daga cikan hikima mutum ya san yadda ya kamata shi yasa akan gabatar da suna sihu da jawo hankali da sauransu rashin lafiya ta kwatsam ta fita da hankali wadda mutum ya rasu ko ta hanyar accident ba a tsammani ko wani abu makamancin haka ba kamar wadda dama an cire tsammani daga rayuwarsa saboda tsananin rashin lafiyar da ake gani ba irin wannan yawanci idan an ba da labari da suwansa ba ta fahimta mutane suke abunan fatsuwa cikin wani irin hali ba saboda dama an an sosai an shiga wani irin yanayi na jiki ya yi tsanani saɓanin wanda za a ce kawai wane ɗazu ya an yi waya da shi amma yanzu ya rasu ko wani abu ya kaɗe shi na abun hawa ko kuma ya yi accident a mota ko makamantan haka ko kuma wani gajeren rashin lafiya Allah samu cika da imani saboda haka a ta ce kar wani ya bashi labarin rasuwa din sai ni zan gaya masa fa hayya ati sabi da ka ta shirya wannan yaro da ya rasu din yana daga cikin au mai muhimmanci uwa ta shirya da da abuna idan ya rasu ba ta jirki ce ta rasa inda za ta yi ba ya dole ta ɗanyi karfin gwiwa ta yi hali na abu na yi masa abun da shari'a ta tanada a shafe fiskan mutum da jikon ruwa idan misali idanuwansa sun buɗu sun yi sama eh, ko kafewan idanuwa da dai sauran wasu abubuwa da miƙar da gabansa kar wani guri ya lankwashe ya ɗau lokaci ta yadda zai zai wuya ya miƙe da makamantan haka da tsarkake shi idan yana cikin wani hali duwannan abunan makusata ko uwa za ta iya yaronta idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar fa hayyat as-sabiyya fa sajjat ta ta shirya wannan yaro ta rufe shi ta ajiye shi wa wada'ahu ta ajiye shi fi janibil bayt a dan gefen cikin daki ne ta manne shi gefe haka can waje abu talha min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta dakala alaiha abu talha ya zo daga inda ya taho daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa ma'ahu nasu min ahli masjid min ashabihi tare da wasu mutane ma ya taho daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam abokanansa wanda ya zo duka ana ana jaje tare a suka zo faƙala kaifa ibli yana shigowa ya tambaya yaya maganan yaron nan ɗana faƙala ta ce ya aba ƙala ma kana mun ishtaka askana min sa'a tun da ya fara rashin lafiyar nan bai taɓa samun nutsuwa irin wannan lokacin ba tun da ya fara rashin lafiya ne yanzu ne ya samu nisuwa baya samun bacci baya samun kaza to bai taba samun bacci da nisuwa irin wannan lokacin ba kawai ka gaya masa wannan wa arju an ya kona qadis kuma ina fatan Allah ya sa wannan hutu ya samu zaka yi ta faɗi wannan eh, da nufin addu'a ga yaro sun qamat sai ta tashi fa tabayyabat ah, ta shirya ta shafa turare ok na tsallake ba wa arju an ya kuna karistara ba a menene bi asha'i ya fito masa da sha'insa wato abincin dare abincin dare asha gada kuma abincin rana futur ko iftar kuma abincin safe saboda kamar yadda za ka ji mun ce dumame yanzu ka in ka ce ka ce dumame ai an san da yaushe ne kawai da ko baka ce mutum a kaza ba kawai an san da safi ake cin dumame futur kenan ko iftar to abincin rana kuma shine gada abincin dare kuma shine asha wato sai ta zo masa da bi ihi fa qarrabatu ilaihim ta matso da abincin kusa da su saboda haka fata'ashau suka zauna da shi da mutanen da suka zo tare suka ci abincin dare wa kharaja alqawm suna gama cin abincin dare su kam sauran mutane suka fita kowa ya kama gabansa qala fa qama ila firashi haka da ta hana shi a taba yaron saboda yaron ya samu nitsuwa da bacci a ganin yadda mai jin labari zai dauka haka kawai sai je hankalinsa kwance a فقام إلى فراشه فوضع رأسه Ya kwantar da kansa. كنتد كنسا ثم ta tsayyabat. ita kuma ta tashi ta shafa kirare a jikinta a wata sanna atlahu ahsana ma kana tasna'u qabla zalik ta yi da jikinta irin abun da ta saba yi sama da ma yadda ta saba yi kafin yanzu ta kyautata jikinta yadda ya kamata ثم جاءت حتى دخلت معه الفراشة ita ma ta zo ta shiga shimfiɗan da yake ciki da haka da ta shiga shimfiɗa shi ma na cikin shimfiɗa fama huwa illa an waje da rihafi sai ya ji ƙanshin turare a jikinta a kana minhu abuna illa an waje da rihafi kana minhu ma ya kunu minar rajuli ila ahli jin wannan ƙanshin turaren sai abin da yake iya faruwa da miji da mata sai ya faru a tsakaninsu saboda haka faɗan mata na akhirar lai da lokacin da ƙarshen dare ya zo ƙwalat ya aba talha sai ta ce masa ya kai abu talha a ra'aita lau an na ƙauman a aru ƙauman ariyatan lahu ka ba ni labari yanzu misali a ce wasu mutane su ba wa wasu mutane aron kaya ba kyauta ba aron kaya fasa'aluhum bayan wani lokaci suka ce to ku dawo mana fasa'aluhum iyaha suka ce ku dawo mana da kayan mu na aro dama da muka ba ku akana lahum an yamna'uhum ya halatta waɗanne waɗanda aka ba wa aron su hana kayan faƙala la ya ce a ranar bai kamata ba ƙalar sai ta tufa inna Allah azza wa jalla kana a ayaraka ibnaka ariyatan to ka sani cewa Allah ya baka aro ne na ɗanka ɗin nan da ya baka kaman kayan aro ne sun maƙabarwahu ilaihi to yanzu Allah ya karɓi kayansa za ka ya karɓi ransa fahtasib wasbir za ka nemi lada a gurin Allah na wannan rashi din sannan kuma wasbir ka yi haƙuri akan haka magadi ba sai ya yi fushi sun maƙala ya ce tarattini hatta idza waqati bima wa ƙati bihi na aiti ilayya ibni ki kyale ni da na shiga halin da na shiga ko kika jefa ni cikin halin da kika jefa ni sannan ki bani labarin rasuwan ɗana fasar ja'a sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamida Allah yace kuma alhamdulillah اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها تك يفدا فلما أصبح اغتسل غرينا جما وايوا معنا الفجر ياي اغتسل يوانك ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم nan da nan sai tafi kawai zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla ma'ahu yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abun da ya faru yadda ta yi masa da yadda yaron ya rasu baya nan da yadda ya dawo ita kuma ga yadda ta yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta nabi sallallahu alaihi wasallam yace barakallahu lakuma fi ghadiri kuma. Eh, ya Allah yi muku albarka cikin daren da kuka gudanar cikin dare din wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge ta bai ce me yasa ta yi haka ba ya eh, kawai sai ya sai musu addu'a kaga wannan sai nuna idan mace ta bar wato eh, ta bar shiga wani hali na rashin kwalliya da rashin ado saboda an yi rasuwa ba don kawai sai don gamsar da mijinta a rayuwa ko kuma yadda ta san ɗabi'u mijinta ko makamanta haka to ma'ana afdalu wannan shi ya fi. domin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi lewana har Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a amma idan ko mace ba ta iya yin haka ba nan ma ko ba ta yi laifi ba wacce za ta iya yi in ta yi ta yi abin da ya fi wacce ba za ta iya ba in ba ta yi ba shi kenan abu ne ba ta yi laifi ba saboda idan an yi rasuwa to lallai mutum zai iya shiga cikin wani hali ثم أبنا بارك الله لكم في غادر ليلتكما فسقلت من ذلك الحمد Allah sai ya kaddara ciki a wannan haduwan da suka yi saboda haka sai ta zama ta samu juna har ma ciki ya girma ya yi nauyi wa kanat ummu sulaim tusafir ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim bisa ɗabi'anta ta kasance takan yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mijinta tafiyoyi na alkhairi da yawa kuma hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya zama muharraminta ta shi muharrami ne ga matan al'ummarsa gaba daya haka sai ga wanda ya aura duk mace da annabi sallallahu alaihi wasallam bai aure ta ba cikin al'ummata to kamar 'yasta take sannan idan ko ya buƙaci aurenta kawai shikenan zai aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya auren mace ba tare da sadaki ba ba tare da an bashi ba to mutum ne zai zai abu da yake buƙatan wali da sadaki sauran mutane kai a dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai aure ba tare da ya ba da sadaki an tabbatar masa da mata amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin aure ba tare da sadaki wannan shi muhimmancin darajarsa Allah subhanahu wataala kuma ya bashi wannan dama sannan wato ta kasance ta kan yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam takrudu idza kharaj takan fita idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa tadkhulu ma'ahu idza dakhal tana daga cikin muharraman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dangantakar su idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta takan shiga mana su kan yi tarayya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tana taimakon su sosai wajen tafiye-tafiyen ayyukan alkhairi hatta wuraren da ya fita wajen gazawat wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da cikinta ya yi nauyi ya girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idza walatti fa'tuni bis sabi duk da kika aihu a kawo mun yaro kaga wannan daga gajima kawai sun jefa sun cage ai dan dan daraja ne yanzu a ce abu ne wani mutum mai mahimmanci ya ce wa mata tana aihuwa ko da daga cikin danginsa ko kuma daga cikin abu ne ce tana aihuwa a kawo masa yaron ai kasan akwai wani shiri yau to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kika aihu a zo mun da yaron a tun daga lokacin ya kamata a fara jinjina wa wannan yaron don an san insha Allah ta'ala za ta aihu sa hakan yana nuna za ta aihu insha Allah kuma sa haka yana nuna za ta aihu da mai albarka sannan sa haka yana nuna za su riski addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam domin tuntuni ma ya musu addu'a da uwar da uba din yanzu kuma ya ce a kawo masa yaron kuma har yanzu qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam kasance a cikin wata tafiya ummu sulaim tana cikin tawagar wannan tafiya din tare da mijinta kuma wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata madinata min safarin la yatruquha turuqan turuqan la eh, yatruquha turuqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya doso madina musamman in dai dare ya yayo to ba kafa yake kai ko yawanci ba dare ba ne in ya zo baya daga abinan jigilar tafiyan kai tsaye kawai ya shiga madina a yawanci kan tsaya tukunna sai a yi kamar wani shiri haka na ɗan tsayawa haka a wajen madina sannan sai a ƙarisa a shiga madina wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci yake balle in ya zo da daddare zo da daddare yakan tsaya ba ya shigo mata cikin tsakan dare sai ya sai ya jira hakan nan ana wayan gari an yi sallah sai ya karisa shi cikin garin madina don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo fadana min al-madina sun kusato madina a sun yi wannan abu ne tsayawa din an tashi za a tafi fadana min al-madina sun doso madina sun yi kusa da ita fa zaraba al-makhaw kawai sai na kuda ya zo mata ita ummu sulaim wahtabata alaiha abu talha abu talha sai zama yana tare da ita ba dama ya tafi ita kuma ba za ta iya tafiya ba domin naƙuda ya riga ya yunkura a nan sallallahu alaihi wasallam kuma ya yunkura an tafi an fara tafiya so daga abu talha sai tsaya a baya tare da matarsa shi a nan sallallahu alaihi wasallam cikin tawaga ne ba tare da ya sani ba to wantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya ba san me yake faruwa ba ashe ita ummu sulaim naquda ya zo mata sannan abu talha ya tsaya tare da ita fa qala abu talha take abu talha yace ya rab ya ubangiji innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaj yace ya ubangiji a lokacin abu talha yayi addu'a ya ce ya ubangiji lallai kai ka sani cewa babban abun da yake bani sha'awa yana daga cikin abu mai bani sha'awa in fita tare da manzonka sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya fita ba na son ya fita bani ina gida in dai zai fita zai je wata tafiya ya Allah ka san cewa ba abun da yake bani sha'awa irin a ce mun fita tare da shi sannan wa adkhulu ma'ahu idza dakhala ya ubangiji ka san cewa ba abin da yake bani sha'awa irin a ce in manzonka ya zo shigowa a ce na shiga tare da shi to wa qad <clears throat> ihtubistu bima tara ya Allah gashi kuma an tsare ni ba dama gashi da mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dama mun iya shiga tare da shi don gani nan ba dama ba dama an tafi an tsare ni ya Allah kuma ka san abin da ya bani sha'awa a ce mun dawo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ga kuma abu ba zai yi ba daga ka san ko me ya tsare ni ya Allah ka san abin da nake gani qala yace taqulu ummu sulaim sai kawai take sai ummu sulaim tace ya aba talha ya kai abu talha ma ajidu ladhi kuntu ajidu wallahi wannan wahalar naqulin da da ta yi yunkuro min gaba ɗaya da na daina ji sai Allah ya dage naqulan ya kame mata wahala kawai sai ta ji ta ta kairo za ta iya tafiya ko ina kawai ta ji ba wani matsala yanzu haka addu'ar da yayi burinsa kawai ya shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita tare, amma shigowan kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a ce babu shi to shi sai ji kawai ina sai gaya wa Allah damuwarsa a wannan yana daga cikin irin Soyayyar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suke girmama shi da tsamanin da suke biyayya gare shi abin da yake ba su sha'awa kawai shine su yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma su ga cewa sun tallafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine damuwar su su ga suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ga in ya tafi ya tafi tare da su in ya dawo ya dawo tare da su kaga ba an yi tafiyan da shi an dawo kuma ga madinar ma an kusan shiga. amma da ya ga ba zai yiwu su shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai mika wa Allah damuwa take Allah mai ji roƙon bawansa kawai sai Allah ya dage mata wannan wahala shi da kawai ta ji za ta iya tafiya ta ce ya ba talha kawai mu tafi ma ajidu ladhi kuntu ajidu fantalaqa nan da suka abunan eh, yi sauri suka yi gaggawa suka tafi suka ta iso cikin tawala tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka iso gida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka shigo madina wa daraba hal makabu hatta qadim bayan sun iso suna shiga gida sai kuma naƙuda ya sake dawa ana shigowa madina addu'ar abu talha ta karbu sun dawo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga shigowar su kafin ma ta kari ta shiga gida kuma naƙudan ya sake dawa haka tana shiga gida naƙuda ya sake tasowa wa waladat gunaman sai ta haifi ɗa namiji wa qalat li ibniha anas sai ta gaya wa ɗanta anas ya anas ya kai anas la yaf'amu shay'an hatta taghdu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan yaron da na haifa ba zai ci komai ba har sai ka tafi da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yo ko annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce a kawo mata ba ai abin da ya kamata a yi kenan to balle da ba sai da ta aihu a kawo mata yaron saboda haka kawai sai ta aika anas ta ce maza maza ya ɗau yaron ba abin da za a ba yaron ma sai an kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai abin da ya faɗa su sahabbai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan rayuwarsu shine kawai suke yi da dukiyoyinsu da su da rayuwarsu da komai sun sallama kawai sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana iya zuwa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kan dukiyarsa hatta gona kansu hatta gona kansu abuna abu dahda ya zo ya ce ya ba da gonarsa ta ha, gonarsa ta ha ita ce gonar ta fi soyuwa gare shi ta fi ba da albarkar amfani ita ya rasulallah na ba da ita sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan gonar sa ta cikin danginka kar ka ba da ita sadaka to ka barta a cikin danginka saboda amfanin da take bayarwa da abubuwan da take kunshe da shi nan sai ya janye ya koma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada daga su gani abuna eh, eh, su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga musu abun da ya dace eh, abuna sukan zo mata su zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abuna ina zan yi aure wane da wane da wane sun zo sun ce suna bukatar aure na wanne kake gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auriwa ne ko kuma ya faɗa masu halin suwa ne ko kuma ce ya gaya wa iyaye sai ce ko aurar da ita gawa ne duk irin wannan annan suna da suna yana a wani ya zo ya ce ya rasu lalla, dabbobi na kaza da kaza sai ce dabbobi dabbobin yi kaza idan ko da sadaka ne sai ce a kalan kaza da kaza za ku bayar duk irin waɗannan abubuwa sahabbai sai da suka sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fala wa rabbika la hattayu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mutane su sani wannan ya faru lokacin da abuna Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin sahabbai suka yi mushajara dan jayayya da kusuma da ɗaya daga cikin wanda yake ganin in an sha ruwa abuna shayar da gona ruwa ne daga rijiya abdurrahman bin auf gonarsa tana sama da ta wannan idan ya dan in yayi bayin gonarsa sai ya ruwa sai gangara gonar wannan shi kuma sai ya yi bayi shi ne mutum ya ce sai dai a sake ruwan kar abdurrahman bin auf ya yi bayi ya gangaro kai ya tafi gonarsa kai tsaye to akan wannan kusuman ne sai suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sallallahu alaihi shi ya a abdurrahman bin auf ya kame ruwan yayi bayi idan ya gama bayi to ya take kuma shi kuma ya gangaro domin gona su take kasa da ta abdurrahman bin auf sai da gangaro sai ya sai ya bayi ne sai mutum ya ce kawai kayi wannan hukuncin ne don shi danginka ne kaga hatta nan suna rasula an yi wannan a wancan lokacin ya za ko a yanzu mutum sai ka zama yin kokarin ka suka ji wani ya ce a kaza kaza ka to irin wannan kawai sai dai ka shanye ka hakura ka nemi lada a gurin Allah to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba to shi mutane akwai wanda suke ne miyagun mutane ne butulai ne eh, wani shi butuli ne kawai duk abin da ka masa shi shari yake duba da kuskurenka in za ka masa alkhairi sau dubu ba zai gaya wa kowa ba tilan da kai kuskure zai gaya wa gari gaba daya to akwai irin wannan butulai kenan butulci kuma ko Allah baya godewa yau sai kullum sai ya kai karan Allah gurin bayin Allah ni ban ci ganin shekara irin ta bana ba kaza kaza kaza aikin kenan ba azkar ba salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa ba karatun qur'ani sai surutu magana ba ta kada sai ka sama sai ina ke debo magana ba wa'azi ba ba karatu ba ba fassara ba amma magana sa ba ta kare mutunci to haka suke to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa wannan da ka annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wannan kusuma yace wai don shi dangin sa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai shi sai ce ya Abdurrahman ka tsaye da ruwan ka shayar da gonanka kuma kar ka sake ka bar shi ya koma idan ka shayar da gonanka ka bar ruwan ya koma ai ta cikin gonar ka yake wucewa ya gonar ka eh to kar ya sake wucewa ta cikin gonar ka in ka shayar kawai ka bar shi ya koma wannan ke na ma idan mutum butulu ne wani sa'i taku yake bukata sai ka kai shi kwan yawa eh to ce za ba a take kawai da mun kawai ka zama idan wani tayi ne amma ba karka taka sosai <laughs> akwai mutanen da gaba da ya eh, karka ka tsire ni yawa ba a karɓar reni sannan kuma ba a son a yi zalunci in karka zalunci mutum amma kuma karka karbi reni a lokaci guda ka zama jarumi tsayayye na yin abun da ya dace ba zalunci a zuciyarka amma kuma ba za ka karbi reni haka kawai ba to to Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka shayar ka ne da ruwa karka karka bar shi a gurin saboda reni da rashin hankali da rashin kunya yake ga Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana don haka ah, eh, da ya sha wahala shi da kuma Allah ya sauko da aya kuma yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fala wa rabbika yawa saurara kowa ya ji wallahi Allah ce na rantse da ubangijinka la yu'minuna mutane ba su zama mu'minai ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sun zama kai suke sanyawa kai hukunci cikin duk abin da ya faru tsakaninsu na kusuma kuma idan kai hukunci sun la yajidu harajan mimma qabaita sai ya zama to ba sa samun komin tsarkakin ɓaci rai in aka ce kai ne ka zartar da hukunci domin nan suna suna shugaban adilai kenan baya hukunci da son rai wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zalunta wani ba kai tun a jahiliya annabi suna alaihi baya zalunta tun ba a yi shi ba muhammadu al-amin radiyallahu sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka balle bayan an aiko shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa saboda ko wanda bai san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine zaka ga yake maganganu da banza wasu musulmai ba ba san Annabi sallallahu alaihi wasallam balle kafiri zaka idan kafirai da miyagun mutane da mahaukata marasa hankali suka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku rika yaɗa wannan a social don mutum ya yi wasu miyagun magana a kan alaikular sallallahu kar ka ɗau wannan miyagun magana ka rinka yaɗa wa jama'a cewa wai su ga irin wannan wannan bai dace ba ina ruwanka kar ka faɗa kawai ka yi addu'a ya Allah ka ɗaiɗaita su ya Allah ka yi abin da ya dace da su ka wargaza sha'anin su amma a maganganun da suka faɗa kar ka yaɗa wa jama'a kawai ka bar kafiri ko munafikin musulmi duk yadda yake ji da ita in ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya ƙare sai eh, ranar ya wuce ya wuce duk inda yake tsammani ai akwai mutumin da salihin bayi ma in ka taɓa ki baka zama rafiya ta wanne mutum ya tsallaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da ka miyagun mutane kafirai da matsiyata sun zo suna suna suna taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani matsiyaci zai wani magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai kuma ka yada ko ta dai wani tsareci matsiyaciya marar hankali dabba kuma ya kuma sai sai ku yada a'a ku bacce kawai ku ta tsire mata in kuma Allah ya ta tuba to Allah ya taimake ta saboda aka da da da da miyagu wani wani don ya mallaki duniya yana mallakan wata kasa kafiri don Allah ba shi dama kawai na wani wani abu yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wargaza shi ka daidaita shi ya Allah ka sa ya rasa inda zai ya rasa inda zai sa kanka duk mai jin cewa zai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutuncin musulunci ko mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah karka bar shi ya huta ko nan ce ya Allah kai mai iko ne Allah ka warga da miya gungayi irin wayannan kafirai ya Allah muna cikin wani zamani da kafi mu sanin sa ya Allah ka daidaita su don su zama ayoyi ga sauran mutane irin wayannan mutane addu'o'i kawai za ku yi da ikon Allah za ku ga abin da Allah zai yi da su ko ba dade ko ba jima sai suratin da za su sa kansu kuma duk wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi daga ran da yayi insha Allah ba zai sake nutsuwa duniya ba yawa ba ya iya bacci kowaye kowane irin kafiri ne ba ya iya bacci cikin nutsuwa har ya bar duniya in Allah da bai sake nutsuwa ba Allah ka hana shi nutsuwa har abada ya matsiyacin mutane da haka annabi sallallahu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka taho ta ce masa maza maza ta ce wa anas ibn malik radiyallahu anhu yayan wannan yaro maza maza ya yi tauri ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun da yaron nan zai ci sai an kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'athat ma'ahu bi tamarati ta bashi dibinai suka tafi qala fa bata yabki wato ya kwana yana kuka a wa wa bitu muzmihan alaihi ce ni kuma na kwana ina duk hankalina na tara shi a kansa mana na karkata gaba daya zuwa gare shi duk hankalina na tara shi a kansa a ukali'u hatta asbah wato ina ta lallaba shi har aka wayi gari har na wayi gari da haka fagadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi burda na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dauke da abunan burjarsa ko rigan sanyi ko mayafin sanyi ko kace kamar gwado yana rufe da shi wa huwa yasimu iblan aw ghanaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana shashafa raƙuma yana ba su abinci yana tattaba su yana abuna irin shafa da ake ko aga kaska a cire a bada abinci a yabuna yana yi wa raƙuma haka ko kuma yana yi shumaki haka yana cikin yin wannan na iso in ji anas ibn malik ya iso gurin sai na cikin wannan hali yace kadintu alayhi na iso gurin sa yana wannan falan ma nazara ilayhi lokacin da ya kalle ya kalle shi mana ya kalli yaro a hannuna qala li anas sai ce wa anas a waladat bintu milhan bintu milhan ta aihu kenan yana hango yaro a hannu ana da ce Eh, eh, wato ummu sulaim kenan bintu milhan ta aihu kenan qala na'am ana ta ce eh kwarai ko ta aihu fa qala ta ce ruwaidak ufrid lak ita daya anan jira ina zuwa eh karka shigo ciki daya, daya jira ni ina isowa bari bari iso gurin ka eh, bari in kari ta in zo qala fa alqa ma fi yadihi nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje duk abun da yake hannunsa fatanawala sadiya maza maza ya taho kawai ya karbi yaro wa qala yace am eh, eh, ama ahu shay shin akwai wani abu da yake tare da shi ya tambayi Anas ibn Malik qalu na'am suka ce eh kwarai kuwa tamaratun ga dibinai nan fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa ba a zata tamr annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wasu daga cikin dibino din fa eh, fa madalla hunna ya tattauna su da ya tauna su kuma jama'a ثم جمع ببزاقه annan kula da sun sai taro abunan diddigan abun dibino din sun ma fasara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude bakin yaron ya sa wannan dibinon da ya tauna din abuna wa aun jazahu iyahu annabi ya sake wannan abun dibino din a cikin bakin wannan jinjiri faja'ala yuhanniku sabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tahniki ga yaro din ana yana sa masa wannan abin jibino yana girgiza shi waja'ala sabiyu yatalammazu shi kuma ɗan jinjirin sai zama yana ta tsotsan wannan abin ya yatalammazu ba'dun halawati tamr wariki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana tsotsan zaƙin dibinon tare da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fara shiga bakin yaron da kuma sa yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dibino eh, idan an samu wannan eh, wannan mahaifi zai iya yi wani abu nan kuma za a iya kaiwa malami ko mutumin da ake kyautata zato gare shi idan amma aihuwa za ka iya yin haka abuna a kai da dibino abun nan Eh, kana kyautata zato ga mutum ko kuma malami ya tauna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manyan malamai za a iya za a iya yi musu ba kananan malamai ba manyan malamai <laughs> ko da ke ba kanana a cikin malamai ah, dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa yawon sa fakana awwala ma ah, fakana awwala man fataha am'a zalika sari ala riki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da farkon abun da wanda ya iya bude jijiyoyin wannan yaro ya wuce ciki shine yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله ce, unguru ila hubbil ansari tamra ku ga yadda ansarawa mutanen madina suke da son dibino dan jinjiri ma daga aka haife amma da yadda yake lasan dibino qala anas radiyallahu anhu yace qultu ya rasulullah sanni sai anas yace ya rasulullah sa mata suna yawa abuna fa masaha wajahu sai anas sallallahu alaihi wasallam ya shafa fiskar yaro din wa tammahu abdullah sai shi da suna abdullah fa ma kana fil ansari shabun afdal min ba a samu wani matashi mafifici daga abdullah wannan ba a cikin ansarawa gaba daya ala Rajilun kafirun wacce shahada abdullahi bifari a yakin furs abdullahi shahada sannan rijal a jam'u rajulin kenan kamar da har a ƙasa ma ya faɗa wato jam'in waɗanda ke tafiyan kafa idan ana abu ne yaƙi ko kuma cikin tawaga a kare da hutsa ya liki wasu ya ƙulahu wa min tsarikihin bai haƙi wabin ibban wa ahmad da wannan rakam ɗin wa ziyada kullu halahu kama ta yaci wa rawahu al-bukhari wa muslim mukhtasaran ala qissati wafati sabi sai imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi amma bisa takaitawa kuma sun yanke shi a bisa kissan kawai rasuwar yaron iyayen su suke abu na batar da zubo yadda shi shek ya bugo zubo anan ba rahimahullah wa rawan nasa'i imamun nasa'i rahimahullah shi ma ya rawaito fasamma eh kisman min awwalihi wato wani yanki na farko farko wa ziyaratul ula lahu qali na farkon na imamun nasa'i ne wa sadisa wa samina wal khamisata ashar wa sadisata ashar lil bukhari da ta shida da ta takwas da ta goma sha biyar da sha shida wannan ƙari ne na imam al-bukhari wata ta ashar والثانية والعشرون لمسلم تشاتر العشرين دبي كما الإمام مسلم وسائرها لأحمد كما سبق دكتورا قارئ قارئ كما الإمام أحمد ني شي رويته فعنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها يتي لا بعد همة da kula na musamman wajen taro riwayoyin wannan kissa din da kuma lafuzanta lima fi hamin rau'akin wa jalala saboda abin da yake tattare da ita na daɗi wato daɗin bayani da kuma daraja da kissa ta ɗauka wato wa'azaitarwa da makamantansu wali a kudal ƙari'u an ha fikratan jami'atan sadika wanda mai karantawa ya dau fikira wadda ta ce gamammiya sannan kuma ta gaskiya wa ta tatimmu al-ibratu wal fa'ida da haka ne za a samu cikan wato ibra kulawa da kuma fa'ida wannan a shine abu na ne ina ga sauran yan bayanai insha Allah ta'ala a darasi na gaba kafin mu shiga babi na gaba sai a ɗanyi yi bayanai insha Allah da wasu darussa da abin lura a cikin wannan kisa ne Allah ta'ala ala insha Allah muna rayu lokaci na gaba za mu shiga za mu ci gaba daga inda muka tsaya ana fata Allah ya taimake mu Yeah.

wanda ya ce akwai jaraba a cikin kasuwanci kuma rashin cikin ke sosai shiga a cikin wanda ya ce akwai jaraba ya ce fama da wanda ya ce ba shi wannan sakon ɗaki da ake yin da ke kwanci a shi a zuwa da da suka sa a kasuwa suka kwanci a suka a zuwa a sa ya kawo musu mafiya wannan shi Allah ya shirya mana yara wannan shi Allah ya biya mana bukatu na alkai da kuma sun kalle shi kwana da jinya muna zuwa da ba shi lafiya da ya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah ce juna da addu'a muna fatan Allah ya karbi addu'o'in mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya su faisal da aka ambata Allah wani wata ya ba shi lafiya uh, su alaji garba na alaji siya Allah wani wata ya ba shi lafiya ita wannan baiwar Allah mahaifiya da ita ma sai take fama da rashin lafiya wata guda kuma makamancin haka muna fata Allah ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiya Allah ba su lafiya Allahumma shfi marzana wa marzan muslimin waɗanda suka sa kadarorin su a kasuwa Allah ba su nasarar sayarwa Allah ta samu ciniki mai albarka waɗanda suke da juna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zuriya tsayi ba kuma ya sa a sauka lafiya wanda ya samu karuwan aihuwa barakallahu laka fi mawlidin wa shakarta ba, wa balaga ashuddahu wa rizqta birrahu Allah ya tsayyaba Allah subhanahu wataala wanda yake bukata a taya shi da addu'a wajen Allah ya sa Allah kare masa zuriya muna fata Allah ya kare zuriyarsa mu duka gaba da Allah ya kare mu ya kare mana zuriya tabbatar da mu akan gaskiya da rikon amana da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke fama da barazanan jari Allah ya kawo su jari mai albarka inda ake bin su ba su suka Allah ba su ikon biya mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka kare mu da sharrin masharranta Allah ka kare mana gidajenmu daga barayi kare mana gidajenmu daga tashin tashina kare mana gidajenmu daga duk abin da zai dame mu tabbatar mana da nutsuwa da rahamar ka ya Allah a gidajenmu Allah ka saukar mana da nutsuwa da arziki mai albarka a gidajenmu da rayuwarmu baki daya Allah ka saukar mana da albarka da nisuwa da bunƙasar tattalin arziki a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki da. Allah ka kare mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka yafe wa iyayenmu iyayenmu da kakanninmu Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su ya Allah ka nawwara musu a cikin kaburburan su ya Allah waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu musulman mu Allah ka yafe musu mu kuma in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك